Monsieur Mohamed Bazoum, 2 501 Shugaban hukumar zaben Nijar Metir Isaka Sunna kenan a ɗazu da marece a yayin kware-kwaren bikin da aka shirya a Fale de Congre da nufin bayyana kammalallen sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar ta Nijar. Mutane miliyan hudu da dubu hudu da tamanin da hudu da biyar da saba'in da biyu ne suka kaɗa ƙuri'a a zaben na ashirin da ga watan Fabrairu. Kuma a cewar hukumar ta Semi Bazum Muhammad wanda ya sami ƙuri'u miliyan biyu da dubu biyar da da hudu da hamsin da tara shine ya lashe wannan zaɓe da kashi 55.75 daga cikin 100 yayin da muhammad usman ya samu ƙuri'u miliyan 1,985,736 wato kashi 45.25 na yawan ƙuri'un da aka kada. Tuni mukarraban ɗan takarar na jam'iyya mai mulki suka bayyana farin ciki da samun wannan galaba. Alhaji Bubakar Sabo shine sakataren harkokin zaben PNDS tarayya. Muna yi makin Nijar godiya da sun kaba eh, Alhaji Muhammadu Bazumu wangarin jaye sun ba shi dama jaye wajen da bite na iko amma mu da mun san kowa ne Muhammadu Bazumu mun san in Allah da yan Nijar suna komowa daidai daidai an yi kamfani kowa ya faɗi abin da na shari'ayi amma in Allah da Nijar guda ce kuma muna duwar muka yi yan Nijar su zan daidai daidai. Sai dai ana gabda bayyana wannan sakamako 'yan adawa sun buƙaci hukumar zaɓe ta dakatar da fitar da sakamakon saboda a cewar su akwai alamun maguɗi tare da alƙaluman da ta riga ta fitar. Dr. Sani Abdu shine kakakin kwamitin yakin zaben ɗan takarar 'yan hamayya Muhammad Usman. Zaben nan yana tare da kulakule da yawa. Kulakule wa'annan an same su mahi yawansu a jihar Tawa, a jihar Agadas, kuma arewacin jihar Maradi. Na ɗaya dai akwai PV wanda deja alga an yi shi sai an bari an hito daga mazaɓa sai a ɗauke wannan pv wanda aka hito da shi daga mazaɓa a sa wanda ake so na biyu mahi yawan delegatin wajen tawa wajen agadas da alewacin maradi an hana su su shiga wurin inda ake zaɓe wa'ansu kuma an cilasta musu dole sai sun yi sinye bisa wannan pv akwai wuri da yawa inda ba a ma yi zaɓen ba ta ne aka yi cikin daji aka je aka ciccika takardu aka sa cikin irin. Fitar da wannan sanarwa ke da wuya wasu matasa suka fantsama a titunan birnin Yamai suna kone-kone tare da rera taken jam'iyyar RDR canji suna masu nuna rashin gamsuwa da wannan sakamako duk kuwa da cewa a lokacin barkewar wannan tarzoma hukumar zaben bata kammala aikin tantance alkaluman da suka rage ba. An da ya ɗauki lokaci mai tsawo ana ba ta kashi tsakanin 'yan sandan kwantar da tarzoma da waɗannan matasa a da gefe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.